yau da gobe daga muryar amurka a washington dc sallama da fatan kuna nan lafiya da wannan la'asariya ta juma'a 14 ga watan agusta na shekara ta 2015 shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25-22-16 da kuma ta intanet a dandalin boa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Sarfila Hashim Gumel. Masu saurare yau da yake ranar Juma'a ce ranar kuma da shirin yau da gobe ke tattaunawa game da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi Kuma yau za mu mai da hankali akan matsayin amfani da yaren Hausa a shafukan sada zumunci waɗanda ake kira da social media. Kan haka ne ma Jamila muka gayyato baki har biyu a wannan makon Bashir Ahmed da Salihu Tanko ya kasai waɗanda suke taka muhimmiyar rawa a wajen yada labarai cikin Hausa da Turanci a shafukan Facebook da Twitter da ma shafukansu na kansu wato blogs kuma za mu tattauna da su kai tsaye. mu kuma buɗe layi domin ku kira mu kai tsaye ku tattauna da mu da baƙinmu na yau game da muhimmancin inganta harshen Hausa a shafukan sada zumunci irin su Facebook da Twitter. Menene muhimmancin hanyoyin sadarwa na zamani? Kuma wanne irin ci gaba suka kawo mana? Shin menene yasa kafar sada zumunci ta Twitter bata karɓi ba kamar yadda ta Facebook ta karɓi a wajen Hausawa? Shin wai ita Instagram tana da amfani tunda kawai hotuna ake yadawa? Shafin YouTube kuma fa menene amfanin shi? Za mu ji duk amsoshin waɗannan tambayoyi cikin shirin namu na yau. Wannan ci gaba da aka samu na amfani da hanyoyin sadarwar zamani menene amfanin shi? Shin ko yana tattare da illoli kuwa? A kasance tare da mu domin samun cikakken ƙarin bayani. muka faɗa a baya, shirin yau da gobe na yau zai ta'allaka ne kan rawar da hanyoyin sadarwa na zamani ke da su. Shin wace irin ci gaba aka samu da hanyoyin sadarwa na zamani wajen bunƙasa yaren Hausa da al'adun Hausa? tofa fa Jamila, ai a dalilin haka ne ma muka gayyato bakinmu domin jin yadda suke amfani da ire-iren hanyoyin sadarwa na zamani da muke da su. Bashir Ahmed da Salihu tankwa ya kasai. Malamai barkanmu da zuwa shirin yau da gobe. Yau barkanmu dai. To ma alaikum Yawwa sannu to bari na fara da Bashir. Malam Bashir. Da farko dai faɗa masu sauraro mun gabatar da kai cewar kuna da taka muhimmin rawa wajen yada labarai ta shafukan sadarwa dan ba mu takaitaccen bayani akan haka. Assalamu alaikum masu saurari. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar sunana Bashir Ahmad. to harkar sadarwa ta zamani wato social media a turance harka ce da a yanzu ta zama ruwan dare da ko ina da ina ana amfani da ita kuma ba iya kasashen da suka ci gaba ba har kasashenmu na afirka wanda a yanzu ta karbu sosai da sosai kuma kullum tana ƙara karbuwa don haka ne ma tun daga kan harkokin siyasa addini makarantu duk a karɓo nan abubuwan haka ne ita kuma harkar sadarwa ta zamani ba harka ce da iya matasa ko yara su karɓe ta ba kowa da kowa ya karɓe ta sai dai ta fi ƙarfi a hannun matasan saboda su ne ko da yaushe ko za a ce babu wani abu da ya sha musu kai da sauransu suke ko da yaushe kuma dukkan suna bayyana dukkan abubuwan da suke bayyanawa tun daga rayuwarsu ta yau da kullum na tashi na yi kaza zan yi kaza abu kaza ya faru abu kaza zai faru da sauransu wannan shi ita ce so shi a harkar sadarwar zamani wadda kuma a yanzu karfin ta yawa da harkar sadarwar ma da muka taso muka gansu a baya wato gidajen rediyo talabijin su ma yanzu sai karbe ta domin su ma sai sun tafi da zamanin mutane za su samu mutanen da suke sauraron su kuma suke kallon su wato tana da muhimmin tasiri yanzu da take da shi a wannan zamani a tana da tasiri sosai da sosai don shi ne ma na ce tun da kan malamai malaman addini 'yan siyasa sarakuna da kowa da kowa ya karɓe ta saboda muhimmancin nata wanda a yanzu kana zaune da ka faɗi abu ɗaya shi ke ya baibaye duniya kowa ya gan shi kuma za a ci gaba tattaunawa ba kai kaɗai ba wannan shine tasirin ta sosai to malam am kafin mu ci gaba bari mu baya mu faɗa ma sauraron mu wani irin shafuka ne ba mu misalan shafuka na sadarwa da suke a yanzu wanda aka fi sani kamar dai kai wanda ka fi amfani da shi eh. Eh, to shafukan sadarwa na zamani biyu waɗanda za a ce ma dai suna da yawa sosai gaskiya sai dai a ce waɗanda aka fi sani akwai facebook wanda shi ne ya fi kowanne tasiri a wurin mutane musamman ma mu a nan afirka mutanenmu sun fi amfani da shi kuma a najeriya hausawa sannan sai shafin twitter wanda shi ma yanzu yake taka muhimmiyar rawa musamman wurin bayyana labarai da sauran da abu ya faru da ka shiga twitter za ka gani ko a ina take sai kuma shafin instagram wanda shi kuma wannan hotuna ake sawa musamman mutanen da suka fi amfani da shi su ne mutanen da suke shahara wurin fina-finai ko harkar wasanni a duniya bayan su ne shafukan da aka fi amfani da su sai kuma harkar sakon tafiya gidanka sakon karta kwana wato whatsapp da kuma bbm wanda blackberry suka fullo da shi wayannan su ne shafukan da aka fi amfani da su guda biyar kuma ko da yaushe kullum zai wahala mutum ya tashi bai amfani da ɗaya ba kwarai eh, da gaske da akwai wani sakon muka samu a shafinmu na facebook daga mudassir muhammad tafa balewa yake cewa ai twitter tana da wuyan ganewa sama da facebook shi yasa shi ya fi son amfani da facebook sai ya ce har yanzu ma dai shi ya kasa koyanta Eh, kana samun irin wannan bayanin daga gun mutane? e gaskiya sosai da sosai don komi zan yi ma misali da kaina kafin yi ma na shiga twitter na daɗi sai na ga abun duk gaba ɗaya na amfani da facebook ne sai na ci ya kamata a je twitter ma a gan me ke faruwa a twitter twitter tana ba tana da wahala kafin mutum ya fara amma kuma lokacin da mutum ya fara ya fahimce ta ta ma facebook ɗin sauki domin ce rubutu ne za ka yi shi za ki amfani da kwakwalwarka cikin cikin harafai guda ɗari da arba'in za ka duk abin da kake so ka faɗa kuma ka bayyana duniya ta gani a ita sharin a ita rarrabawa ke nan kowa ya raba abokinsa wannan ya raba wancan cikin ɗan lokaci ɗan shi kenan ta labarin ya bai duniya kuma abin da isa hausawa suke ganin wahalar twitter shine mafi twitter an fa amfani da yaren turanci a cikinta mutanen mu facebook kuma kowane yare ka zo ka yi amfani da shi za su samu mutanen da suke amfani da shi musamman hausawa hausawa ba sa amfani da harkar shafukan twitter ko don abu biyu ika wannan wannan maganin harkar yaren turanci da aka fa amfani da shi sai kuma wannan takaita iya sakon da za ka aika da shi mutum ya saba da zai ɗauko ko littafi yake so ya sa zai iya sa shi akan facebook amma a twitter kuma ba zai yiwu ba iya cikin wannan harkar da sai kayyade ɗari da arba'in iyanar mutum zai takaita haka ne to sannan kuma shi sai an biyo ka bayan ka bi mutum shi kuma facebook da ka zo in shafi ne kayi yi like wato ka so shi duk abin da ya faru za ka gani idan kuma abuta ne in ka aika mutum aboki yana so zama aboki kai shi ma ya zama abokin kai ma ka zama nasa twitter kuma biyu sa za ka yi sai ya ga abin da kake yi yana burge shi sannan shi ma zai biyo ka daga bayan haka ne to malam bari mu dan bari mu dan bari mu je ga Salihu Tanko ya kasai malam Salihu kana sauraron mu eh ina tare da ku to malam ba mu dan takaitaccen tarihin rawa da ke takawa akan shafukan sadarwa na zamani Na'am, to ni dai na fara da Facebook shekaru da ɗan dama wanda gaskiya a can na ɗan taka rawa da ta ba da sha'awa musamman ga waɗanda suke bi na. Ba don komai ba saboda na kan tattauna akan abubuwan da suka shafi siyasa na rayuwar yau da kullun da kuma abubuwan nishadantarwa wato abubuwan ban dariya wannan ta sa kusan na samu iya ka'idar ita kasan facebook tana da iya ka'idar mutanen da zaka iya friends wato abokan da zaka iya yi a lokaci daya wanda mutum yake da adadin dubu biyar sannan kuma da akwai option wato zaɓi daga baya da suka fitar wanda shine page shafi wato wanda wannan kuma zaka iya yi adadin yawan mutanen da suka ga za su iya banka birnin mutane to na zo na kai wannan dubu biyar ɗin wanda a yanzu haka ba za ka iya adin na wato kara na aboki ba saboda na riga na kai wannan kafar ba damar wucewa ina da wajen mutum dubu biyu da suke jira wannan kenan to da nan da na fara sai na tsallaka na shiga twitter wanda kuma ni kaina da na shiga twitter nan da farko ban fahimci ya take ba amma daga baya bayan watanni na zo na fahimci yadda take zan iya takaice maka dai a a kusan a yanzu ina da masu bi na kusan dubu ishirin wanda yana ɗaya daga cikin lambobin mafi yawa in ba mafi yawa ba a jihar kano dai yana ɗaya daga cikin mafi yawa a jihar nan to kun irin wannan shi dama ka same ta mutane na binka kamar yanzu ku ne gidan rediyo da mutane dubbai suna jin ku a duniya to ita wannan kafa ta social media ta dandalin sada zumunta ita ma haka take kamar yanzu mutum dubu ishirin da suke bina a twitter daga duk faɗin duniya suke wanda shi kansa zakulo ne da aka yi ne wannan hirar da biyo yanzu haka a dandalin twitter aka gani a ga irin wadda nake taka sannan aka zakulo gashi yanzu duniya tana jina. to waɗannan dandalin waɗannan dandali sukan baka dama idan ka san me kake kai amfani da shi ka jawo ra'ayin kan mutane wanda kila wani abu ake ba daidai ba ko ka wayar musu da kai ko ka isar musu da wani sako duk da yadda kake so ka bi ka ga ka isar da sako kuma ya kai ga kunnen mutane za ka iya amfani da shi kuma hakan muke yi kuma shi sa za ka ga idan kana yin abubuwa masu ma'ana sai ka ga wato mutane ana tabinka ni kaina yanzu ka ce in gaya maka yadda ne na samu mutane dubu ishirin din nan ba zan sani ba ba zan iya ce maka kana tarayin fashinka kana tarayin fashinka eh. wani irin sakonni kake yadawa aka shi ne kamar yadda na gaya maka a yawanci dai ina tattauna akan abin da ya shafi na marukan kasa na najeriya da na duniya baki daya kamar zan baka misali lokacin da aka yi zaben obama na farko sannan ina kan facebook kuma ina bada gudunmawa sosai kowa ya sanni da obama saboda yawan kamfen ɗin da na dinga masa kuma har san da ya ci waya aka dinga min duk wanda na da suka sani daga faɗin duniya suna min yadda ka san na ya ci zaɓen <laughs> to irin wannan yana sa mutane suna da shauƙin abin da kake musamman kuma ni gaskiya nakan yi abubuwa da ba da dariya kuma duk wanda ya min magana ina masa magana wani za ka ga idan ya samu magoya baya da yawa yana shashen kanshi yana wulakanci ba kowa yake magana ba to mm. gaskiya ni ina magana da kowa da wanda ya isa da wanda bai saba da yare na da na hausa ina yi sosai ma da hausa saboda mutanen mu su zo su ma su shiga su ga cewa ko da yaren ka baka iya yi kamar yadda ake a facebook a twitter kenan sannan yi da turanci sannan kuma haka sannan ina ba da abubuwan dariya mutane suna son nishadi ba ko yaushe ba ka ta maganar siyasa ko ke ka ta eh, tsatsa da jijiyar wuya kana hayaki wani zubin kaɗan yi abin da zai dan ra'ayin mutane dan ba su dariya sai ka ga wasu suna ta bunka gaskiya amma ina da tambaya anan dan kwanakin baya din nan wannan satin ne ma ina jin muka rika yi ni da kai a, shafin twitter game da yadda kake jin daɗi kake farin cikin cewa yanzu ga hausawa nan suna amfani da shafin twitter wajen koyon me yake faruwa akan al'amuran yau da kullum ba wai ko da yaushe mu ta yaɗa labarin hashtag divorce diaries ba ko za ka yi mana bayani akan menene hashtag divorce diaries ya kunsa ne kuma me yasa kai murnar ganin cewa an dan kaucewa wannan Na'am, to ni ina ɗaya daga cikin wanda nake ganin idan ka zo ka samu dama irin wannan duniya tana ganin ka. In ka tashi sai ka fito da halayenka na kwarai, halayenka da mutane za su gani su sha'awa. Amma idan ka fito kana ta faɗin abubuwa ba na alheri ba, to mutane zai su maka ruwan goro. Sai a ga kamar duka al'ada hausawa ba al'ada ba ce a ba sha'awa to akan samu akasi waɗansu sai ka gaba abin da suke sai ɓatanci to shi wannan ɓatancin kuma al'ummar gaba ɗaya yake cuta to sai haka sai nake ganin cewa ya kamata a duba abubuwa nagari gari da ake yi malam bahaushe yana da al'adu abin sha'awa abin ƙayatarwa da kusan a najeriya ba al'adar da bature yake sha'awa ko mutanen ƙasar waje suke sha'awa kamar ta malam bahaushe saboda sun san tarihinta sun san yadda ta take da ta yi mu watakila mata mu tafi tasu asali mu ba koyowa muka yi mata mu ce ta kanmu saboda haka sai nake son in ga cewa to shi kamar yadda kika faɗa shi a shafin jaruma mm. wani wani shafi ne waɗanda wasu mata suka kirgo shi na arewa saboda su nuna irin halayyar da matan arewa na zamani yanzu suke ciki mm. to amma shi wannan fatiko wato wannan shi takamaimai diverse dari da kike magana mm. sun duk kullum suna da abin da suke tattauna a kai da abin da ya shafi matsalar ciwon mata da abin da ya shafi shi saki shi shine divorce kenan mm. to sai shi wannan sakin sai ya fi farin jini saboda za a dauko mace ne da ta aka sake ta ta fito kuma ta yi Eh, sai ta zo ta faɗi labarin ba za a faɗi sunanta ba za a sakaya amma sai ta faɗi labarin abin da ya faru da yadda aka da yadda bata ji zaman daɗin auren ba auren ya zo ya rabu hmm. to sai ya zamana cewa yana kawo cece kuce da yawa da wanda suke ganin za su koyi darasi a ciki da wanda suke ganin wannan kaɗai za a dinga faɗa ba me yasa wata rana ba za a ware ba a ce yau ga ga albarkar da ke cikin aure ga irin daɗin da yake cikin aure shi ma a yi sa shi jama'a su ji to saboda haka sai nake ganin cewa su ɗan saki wannan layin su fi karfafa abubuwa na gari zai kuma na al'a a alaga ga mu malam bahaushe to shi sa wannan a wannan satin muka dan yi wannan ci tattaunawa ko in ci kucin akai haka ne to bari na koma ga malam bashir malam bashir mun ji amfanin hanyoyin sadarwa za a iya amfani da su hanyoyi da dama ilmantar jama'a aika saƙonni cikin gaggawa da dai sauransu to wani irin tana da illoli kuwa tana da illoli sosai don kusan komai za a ce duk abin da yake da fa'ida tun aka bibiye shi yana da illa babbar rashin illa harkar sadarwar zamani shi ne bata lokaci lokaci abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwar dan adam in dai kuma mutum yana amfani da wannan shafuka lokaci baya ɗaukar lokaci da muhimmanci domin da ka shiga kana amfani da wayar ta musamman ga soket ka sa caji cikin kana tweeting ko kana posting a facebook kana karanta comment kana karanta abubuwan biyu da mutane suke sai ka ɗauki ka shafa lokaci baka ma san lokacin ya zo ya wuce wato ya tafi lokaci ya tafi haka babban kalubale ko in ce rashin fa'idarsa rashin fa'ida ta biyu kuma shine musamman mu ana wuraren hausa abubuwan bai zo mana sosai ba inda ake amfani da shafukan ake damfara misali a ce yan yahu yahu za amfani da shafukan a hada a faɗa ma abu kamar gaskiya ne da ƙarshe kuma sai ka zo ka sa kanka a ciki ka zuba kuɗin kama wani ka zo ka ga sai abin ya zo ƙarshe daga ciwon ba gaskiya ba ne wannan ma yana cikin rashin illarsa wato damfara kenan eh damfara amma wannan kai magana kai magana damfarar kuɗi amma damfarar ma soyayya fa don wannan ma yana faruwa da yawa ko eh, gaskiya wannan ma sosai da sosai kuwa musamman damfarar soyayya wasu ma za a zo a amfani da shafukan ne wani daman abu ne kana baka ka gani ba na ganin kan mm. fuska ce kawai mafi yawanci mutum da suke fitowa a jikin turakar mutum zan ce profile mm. fuska fuskar mutum baka san shi ba ina yake mutum ma na ne ko ba nasa ba ne zai iya ɗauko wani ya sa wani a wani dalilin ma namiji yana iya buɗe shafukan shafin sa da sunan mace ɗauko hoto ya sa dai dai yin wannan damfara da yawa an kama irin hakan kuma suna faruwa eh. to gaskiya irin wannan abubuwan suna cikin abubuwan da rashin alfaninsa ko rashin fa'idarsa. To a gurguje muna son za mu buɗe layukan waya ne mu saurari masu kira su domin su kira su masu mana tambaya ko su ƙara mana bayani. Kafin wannan am ya za mu ina son ka gaya mu wani ansar a gurguje. Ya za a yi mu haɗa wannan wannan hanyoyin sadarwa mene dangantakar su da al'adunmu na Hausa a yanzu haka? Eh, kamar yadda malam salu ya yi magana shi ne wannan shafin na jaruma duk da shi duk abubuwan da suke da turanci suke amma akwai shafukan da suke duk wasu abubuwan da hausa akwai ko a twitter akwai wani wanda ya buɗe bahaushe shi ma yana da sosai da sosai kuma da irin wannan duk abin da suke al'adun hausa suke fitowa da shi sannan akwai wani hausa trend shi ma duk tarihin hausa da hotunan hausa da komai na hausawa suke fitowa da shi ina gan za a iya amfani da wannan damar ko da wasu cibiyoyin ilimi a arewa su hmm. fito musamman manyan makarantunmu na arewa akwai tsangayen ilimin hausa su fito da wani shafi da za a iya amfani da shi a twitter din da facebook din a amfani da wannan damar don matasanmu kaso sama da saba'in cikin ɗari na matasanmu da suke a yanzu a arewa ba wai na birni ko na ƙauye ba hmm. suna amfani da irin wannan shafukan so ya kamata a zo a amfani da shi tun da aka bar mutane suka tafi haka kowa ya kama inda yake so babu wani control su za a samu matsala amma aka ce wasu ɗaiɗayu ko malamai sun fito sun sa abin ana amfani da shi da ilimi a ce ga wani shafi da zaka zo in ka shiga ko abin da al'adun hausawa masu kyau za a ke fitowa da su ana bayyana wa duniya haka ne to barbar in dakatar da kai na amma amma za a yi da yaren turancin a yi amma ba mu da irin wannan shafukan wanda za a ce an san wanda suke yin su daga wani guri ne mai muhimmanci ba mu da su sai duk wanda ya dan dan dan dakata tukunna kunna malam Bashir a yanzu dai bari mu fara daukan wayo kiran mutane domin mu ji su kai tsaye Yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Kaduna wane ne a Kaduna? Abdulrashid Alhassan ne daga cikin Gaudi a tarayyar jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Abdulrashid barka da zuwa to menene gudunmawarka ko shawararka shawararka yawwa ni shawarar da zan bayar akan harkan facebook da whatsapp da sauransu wannan kafafen sadarwa ne masu mahimmanci masu amfani wanda yake suna ilmantar da mutane kuma suna fahimtar da mutane halin da duniya take ciki da sauran al'amura amma akwai wadda suke bi layin suke dan bata al'amuran saboda musamman sai su je su kago wani labari wanda yake ba shi ne ba sai su tura su kai da shi su tura shi su yada ma duniya duniya a gani kuma alhalin ba gaskiya ba ne wato wannan abu na fasikanci haka wanda yake bai dace ba wato wannan yana daya ga cikin illolin da muka yi magana ɗazu yana tunanin bashir ahmad ya magana a kansu yawa yana daya daga ciki amma akwai hanyoyi kuma da dama masu hanyoyi da dama da za a iya amfani da su domin samun moriyar wannan hanyoyi na sadarwa kwarai kuwa misali ka ga kamar yanzu mu abin da muke so mu a matsayinmu na masu ka kaga muna ƙara samun haske kamar wani kamar tallace-tallace haka kamar wani ma'ana kamar dai talla haka wani na sana'a wuri kaza ga tun da wuri ne wanda mutane suke abin nan akwai wanda yake sana'a kamar mu da muke karkara eh kuna samu eh, kuna tallata kayan ku yau a rinka tallata mana wani abu da muke bukata already kawai da mun tashi ga inda za mu same shi. Eh. Ita ta nan za mu karu ko mun amfana da shi maimakon mu zai mu ta bincike bincike muna a wannan muna shan wahalan samun shi. Okay, to gaskiya kan. To mun gode maka sosai. Mun gode sosai da wannan gudunmawar da ka bamu. Sai kuma yanzu malam Salo kana na aiko? Abdulrashid. Abdurrashid? Malam Abdurrashid mun gode kwarai da gaske da wannan kira. Bari mu koma a Malam Salihu kana kana sauraron mu? Ina tare da ku. Okay. Yanzu me zaka ce game da haka dan yayi magana mai kyau kan kasancewa da akwai kuma labaran da ake yada wanda ba su da kyau me zaka ce game da haka? to ai kamar ni abin da ya fi jan hankali na a cikin da abin da ya faɗa shi ne amfani da waɗannan kafofi wajen tallata hajarka mm. saboda kamar me yanzu wanda yake da akwai wadda na sani a gidanta take yin take take take sai da dan kwali yanzu ta yi fice daga jihohin arewa zuwa aiki kano ana neman ta ko in ta je abuja a neme ta ta zo ta ta ba da waɗannan Eh, dan kwalaye a siya ko ɗaɗɗe ko sari eh. ya danganta ga abin da ka je da abin da ka je kamar kasuwa ce in ka fita in ka je ka tallata alheri za ka ga alheri ka je ka tallata tsiya za a tsallake a barka da ita ko ka mu mutane duk wanda yake dandali kai amfani da shi ta hanyar da zai fishe ka ba ka je kamar yadda malam bashir yake faɗa waɗansu sai su je su yi ni tun safe ba abin da suke yi sai a shararanci to ka ko ba za su ga daidai ba za su ga amfani kuma rayuwa ba za su amfani ba bari mu ɗauki wannan mu na karshe na katsina in yaso sai mu samu ka faɗi na karshe kenan sakonka na karshe waye daga katsina Muhammadu Rabiu Adamu ga daga katsina karamar hukumar Limi to malam Muhammadu me ce ce mawaka abin da ke gudunmuwa ta wato wannan zaɓe na na hambu da suke kira Triton din nan menene yake ni dai ba na jin turanci ba haushe ne ni eh to saboda haka ina ganin abin an samu ci gaba da yawa bayan ci gaba da yawa kuma mutane suna shirya inci ta wannan hanyar mai yawa hmm. wallahi wallahi so da yawa mun kalli ha'incin da ake shiryawa ga ainihin hausa sun bawa da ba su da ilimi kwarai da gaske to mun gode da wannan gudunmawar taka to malam salo daga karshe dai yanzu gashi nan an yi maganar ha'inci menene me zaka faɗa daga karshe din muna da lokacin mu ya kawo karshe me zaka ce game da haka malam salo kana nan ko kuma a ma'amala ta yau da kullum ta gaske saboda haka kai a matsayin ka na adam ya kamata ka kiyaye kar ka ba da wani muhimman bayanai a kanka a naka na kanka ga dandali kana ga kana ma'amala da mutum baka san waye baka san me da shi ba mm. kamar su account information ɗinka na wannan ɗinka na banki da number wayar ka da email address ɗinka duk wannan abubuwa in baka tabbatar ka san waye kake ma'amala da shi ba kar ka ba da cikakken bayananka akan waɗannan dandali ka kiyaye ka saka abubuwan da suka dace mutane za su gani za su yaba maka saboda haka wannan kenan sannan kirana na karshe shine yawwa tumalin salhu to malamai mun gode kwarai da gaske muna muku godiya kwarai da gaske da ku ba mu dama tattauna da ku a wannan shiri muna kuma wa mutanen da suka samu damar kiran mu godiya suka tattauna da mu To masu saurare kafin mu yi kwana da ku a shakata da ɗaya daga cikin sautin da ke tashi a duniya yanzu mai suna City Loss da wani mawaƙi mai suna Eddie Kenzo daga Uganda ya rera. sera hata muziki zuri sana ekanzime nezinamu bulamu bwa kiseera hata muziki tamu sana nze sikyalosi sikyalosi nze sikyalosi ndi bosi sikyalosi danse danse yefe abavubuka envumulo yefe abavubuka envumulo kaleero kansonga kakubye ndi mu mudu yakigoma saagala nyombo kubanga eno saawa ya nongo bagambye saagala nyombo eno saawa ya kigere mwamasembera mulamu bwasoba jangu tetale byansi byakoleka lekanzine enzinamu maama mulamu bwa kiseera ate omuzikizuli sanao kiseera <coughs> shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana darasin da ke ciki. Sai kuma ranar litinin warhaka da ya dar Allah muke sake haɗuwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. Yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya jagoranci shirin na yau ya haɗa sauti kuma ya ba da umarni Daniel Brown. Ni ne Sarfila Hashin gumar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya haka kuma Allah ya sa mu yi ƙarshen mako lafiya sai mun sake haduwa. salamu alaikum. Jango mziki tugusamba, kambe toba kona chungamba, This program has come to you from the Voice of America, Washington.